أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهات والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan marice na alhamis 4 ga watan rajab a shekara ta 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da 26 ga watan 1 a shekara ta dubu 2023 miladiya a wannan ci gaba da karatu na kitabun tauhid daga masjidul qur'an wanda ke unguwar ɗorayi babba a cikin ƙaramar hukumar gwale cikin birnin Kano yau insha za mu yi darasi na uku kuma za mu tashi farkon babi na uku mala yace babun man haqqaqa tauhida dakhala aljannata gairi hisab babun da yake bayani akan duk wanda ya tabbatar da tauhidi a cikin zuciyarsa kuma yayi aiki da shi to haƙiƙa zai shiga aljanna ba tare da lissafi ba abinda ake nufi da tabbatar da tauhidi duk abinda ake bukatar kai kai ta ɓangaren ƙudurin zuci da furucin baka da kuma ayyuka na gabai. wannan gaba ɗaya shine tabbatar da tauhidi in ka faɗi kalmar shahada da baki baka san ma'anarta a zuci ba baka tabbatar da tauhidi ba ko baka san ma'anarta ba ma baka san tauhidi ba baka kuma tabbatar da shi ba to haka nan inda a ce za ka ce ka yadda a zuci amma a fili kuma ka ƙi aiki to har yanzu baka tabbatar da tauhidi ba domin shi imani wani bangare nasa faɗe ne na baki kuma dole sai an yi wani bangare nasa ƙuduri ne na zuci kuma dole sai an yi wani bangare nasa aiki ne na gabbai kuma dole sai an yi to wanda ya ukun gaba ɗaya shi ake cewa ya tabbatar ya cancanta ya samu dukkan garaɓasar da ake samu ta tauhidi an gane ko to sannan kalmar dakhalal jannata bi hisab zai shiga aljanna babu lissafi ana nufin lissafi na lahira domin dukkanin wani abu da bawa yake Allah yana lissafawa mala'iku suna rubutawa kuma zai je tarar da kayansa to dukkan wani bawa kan ya shiga aljanna sai an masa kididdiga an lissafa masa ayyukansa na alkhairi an lissafa masa na shari idan na alkhairin ya rinjaye na sharrin to sai ya shiga aljanna in kuwa na sharrin ne ya rinjaye na alkhairin to anan ne akwai matsala in ba Allah ne ya yafe ba to mutum sai ya shiga wuta shine Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka bashi littafin sa da hannun hagu wannan a da hannun dama wannan alama ce na cewa za a yi masa hisabi mai sauki an gane ko wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wanda kuma aka bashi littafinsa da hannun hagu fa kulu ya laitani lam uta kitabiya zai ce kai to ina ma dai ba a bani littafin ba to da ka littafi karɓarsa da hannun dama shi yake nuna hisabi zai zo da sauki to kuma karɓarsa da hannun daman ba za ta yi ba sai ga wanda ya je lahira da tauhidi ya zama ya san matsayin Allah a zuciyarsa ya furta kalmar shahada da harshensa kuma ya yi amfani da abin da kalmar ta kunsa a zahirin rayuwarsa to wannan yana daga cikin garaɓasa ta tauhidi malai ce wa qaulullahi ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki inna Ibrahim kana ummatan lallai annabi ibrahim ya kasance jagora ne ƙanitan lillahi mai biyayya ga allah hanifan akan tafarki ne kakke walam yaku minal mushrikina bai kasance cikin masu shirka ba duk wata ɓasa da kasan annabi ibrahim ya samu sakamakon wannan ne da allah ya riƙe shi a matsayin badaɗai saboda me saboda tauhidi ne da in yi addu'a Allah yake amsa masa wanda shi kansa ya san haka kamar yadda ya gaya wa mahaifinsa firu laka rabbi huka na bi hafiyan zan roƙa maka gafara Allah domin in dai na roƙa yana ban wannan ya fi samu ne sakamakon tauhidi da rinjayen da ya akan dukkan mutanen duniya duk duniya Ibrahim lokacin yana raye kiyayya ake da shi amma kuma shi ya galaba a kansu su kuma suka faɗi me ya jawo masa wannan tauhidi ne kuma ko kai ma yau ka gwada haka da tauhidi kake fin ƙarfin zuciyarka da tauhidi kake fin ƙarfin shaidan maƙiyin da baka gani kenan da tauhidi kake fin ƙarfin magauta maƙiyan da kake gani cikin mutane gwargwadon kafuwar tauhidin ka gwargwadon taimakon da zaka rinka samu na Allah da kariyarsa da ɗaukakawarsa to da ka Allah yana ba mu kamar a nan satar amsa ne ibrahim da kuke gani duk abin da ya samu na daraja da ɗaukaka tauhidi ya jawo mai kalmar umma ana nufin shugaba annabi ibrahim ya roƙi Allah ya sanya shi shugaba shine Allah ya sanya shi wa iz ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa kala qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ya dora wa annabi Ibrahim wasu ɗawainiyoyi na aiki ya ba shi wasu assignment kuma Ibrahim ya yi su daidai da daidai ya cika ƙala sai Allah ya masa alƙawari ya ce inni ja'iluka linnasi imaman zan saka ka zamo jagoran mutane to shine ma'anar kana umma Ibrahim jagora ne to kaga jagora ku abun koyi ne da umma bi ma'ana kuduwa. da kalmar umma tana zuwa da ma'anar taron jama'a kuma tana zuwa da ma'anar kwaya daya mutum daya ma'ana irin abin da bahaushe ke cewa dubu jiran mutum daya to kalmar umma anan da wannan ma'anar ta zo amma a wani waje za ka ji an ce wa an na hadhihi ummatukun ummatan wahida wa na rabbukun fa'abudun wa na rabbukun fattaqun kaga umma anan ana nufin taron jama'a amma a nan ba taron jama'a ake nufi ba mutum ɗaya sannan kalmar umma tana zuwa da ma'anar wani lokaci wadda kara da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun kaga da ummatin ai da zamani da haka wani lokaci ana ɗaukar ana kiransa da suna umma shi ma a larabci وقال تعالى وقال كما sarki yace سلكية والذين هم بربهم لا يشركون Bayan Allah na kware su ne wanda ba sa shirka ga Allah ba sa hada shi da kowa a cikin abin da yake nasa to kaga Ibrahim ya samu daraja da tauhidi su ma waɗannan sun samu daraja da me tauhidi gujewa shirka kai ma in kana so ka gwada ka gani amma matukar ka guji ka samu rauni a tauhidi to komai sai ya tsorata ka kuma komai sai ya yi galaba a kanka abin da bai taka kara ya karya ba sai ya fi ƙarfinka kana da kuɗi ka kasa kwanciyar hankali kana da mulki ka kasa kwanciyar hankali kana da lafiya amma kullum jin ka kake kamar an ma duka matsalar rashin tauhidi ne shaidanu su ta wasa da kwakwalwarka an gane ko to amma matukar kana da tauhidi to baka da fargaban rayuwa kuma baka da fargaban mutuwa innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ya ce lalle waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah sun mastaqamu kuma suka tsaya akan haka suka san ma'anar suka kudirce suka yi aiki da ita shine ma'anar istakamu ba kawai kalu din ba sun mastaqamu suka faɗa kuma suka tsaya Allah ce fala khawfun alaihim wannan babu tsoro tattare da su a duniya wala hum yahzanuna kuma ba za su yi takaici ba a lahira ko ba za su yi takaici ba a duniya kuma ba su da tsoro a lahira a wata ayar yace innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaiika waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah kuma suka tsayu akan haka suka furta tauhidi suka san ma'anar suka ƙudirce suka yi aiki to idan mutuwarsu ta zo mala'iku suna zuwa na rahama su yi musu albishir suna cewa da su Allah ta kafu wala ta zano karku tsorata karku takaici mana karku tsorata game da lahira domin al'adar ɗan adam duk lokacin da zai je inda bai san kowa ba yana cikin mai tsoro a al'adar ɗan adam duk lokacin da zai rasa wani abu to yana da mai baƙin ciki na ya rasa ta yi ba zai sake samu ba ta yi ba zai samu wanda ya fi shi ba to shi duk mai tauhidi bayi da wannan duk abin da ka rasa a duniya in ka je lahira in dai ka je da tauhidi sai ka bi murnar gwandama da kabaro duniya gobarar titi kai gaba ta kai ka in a duniya ka bar miliyan ɗaya akawun ɗinka to a lahira sai ka je ka tarar da mulamulan da ba su da iyaka abin nufi ba dan biliyan ɗaya a duniya da ka bari ba ka tanade ta bane don bukatu ko dai don rashin lafiya ko don biyan kuɗin makarantar yara ko don cefanen iyali ko don biyan kuɗin haya ko ba duk wannan don su ka tanada ba to sai ka je lahira duk ba wannan matsala to in ba matsalar kuɗi me amfanin kuɗin ba su da amfani kuma ga dimmi hankali da a baka kuɗi a haɗa ka da matsala wanda a hana ka kuɗi a ɗauke ma matsala Shi ne rayuwa to a lahira wannan shine ta goma shi da Allah zai wa muminai ko bai ba su kuɗi ba can ya ɗauke musu matsala ɗan aljanna kullum gidansa a cike yake da abinci kuma abinci ba irin na duniya ba a nan ko ka ci ka ƙoshi sai ka ɗan tanadi lajin. saboda kwancewar ciki macen ba kwancewa ciki a nan kana ji kana gani wani abincin ba zai ciwo ba amma can duk abin da kake so ka ci duk abin da kake so ka ci babu iyaka a can in ka ci a nan in ka ci sai ka zo kai teɓa teɓar ta zo ta ishe ka a ce sai kana motsa jiki can ba ruwanka da wani cika kwanta ne kaga ba damuwa kuma a nan ko ka ci kuɗinka ka ci ta buzu ko ba haka ba kudin ka kaci bahaushe ya ce kowa sha kiɗa kudinsa ya bayar kudinsa ya bayar da aka nan karka ga kana ta cin jami'a ai kudinka kake kashewa ba ka ci ba gominka ne ta wani mahaukaci ne shi haukar da Allah ya jarabce shi da ita bin inda ake sai da abinci yake yi zaman suɗi yake to da ya zo da ya ga kayo oda an zubo ma abinci sai ya rinka leƙo kwanan yaga kana ta ci kana ta ci sai ce ka ci kudinka ne <laughs> amma fa da ya ga ka kusa cinyewa sai wube janye kwane ce aikwa ka bani aikwa ka bani kaga a lahira ba kudinka bane da ka ba ta kai ci wani kudi ya fi daɗin ci da naka da wanda ba naka ba wani ya fi daɗin ci wanda ba naka ba za ga mutum saboda son kansa yana ci yana duba nauyin aljihunsa kar yi tsafa to duk wannan fargaba ce ta duniya a lahira babu ita walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim daka ba komai yake sa ka samu wannan dama ba da wannan shi ba da wannan garabasa ba sai ka tsaya ka kula da tauhidi kuma a nan duniya ake kula da tauhidin nan fa a lahira sai dai a ci gajiya sai dai a ci moriyarsa duk wanda bai tsaya ya kula da tauhidinsa a duniya ba to fa sani yana da fargaba yana da matsala allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah yake wanda suka yi imani ba su fada imanin su da zalunci ba shine shirka to wannan su ke da kwanciyar hankali a lahira amma duk wanda ba su ba to wallahi babu shi ba kwanciyar hankali la a duniya wala a lahira an Husayn ibn Abdul Abdurrahman daga Husayn dan Abdurrahman kala ya ce kuntu inda sa'id ibn jubair na kasance wajen malam sa'idu dan jubairu dukkaninsu tabi'ai ne faƙala sai sa'idu dan jubairu ya ce ayyukum ra'al kaukaban lazin ƙabba bariha waye daga cikinku ya ga tauraron da ya gilma cikin dare jiya ko ya yi haske cikin daren jiya ka iya cewa irin tauraruwan nan mai wutsiya da muke cewa ko wani tauraro ne mai wutsi a cikin dare ya gilma to shi ne da gari ya waye aka zo makaranta sai malam yake tambayar ɗalibai waye jiya daga cikin ku ya ga tauraron da ya gilma cikin dare to duk wanda ya gani alama ce ta bai bai yi bacci ba to amma cewa baka yi bacci ba da daddare shi kadai ya isa yabo da isa ba Shi ne za mu ji akwai mutumin da daddare bai yi bacci ba amma shari yake kullawa kaga shi rashin baccinsa ya zame masa ne musiba kamar barawo da ufa taken dare da rana ake bacci aga wannan raba idan hana idansa bacci da daddare shari ne kamar miyagun mutanen da suke kulla makircin da za su cutar da musulunci da musulmi da mutanen kwarai a lahira da kansu za su faɗa a gaban Allah tsakaninsu da yaransu bal makarul laili wan nahari iz ta'muruna na an nakfura billah wa naj'al lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'aw al'azab za su ce wallahi ma makircin da kuka yi ta kullawa ne kuka hana idan ku bacci da daddare da rana har kuke sa mu mu kafircewa Allah mu sanya masa kishiyoyi Allah ya ce jayayya za ta yi tsamari a tsakaninsu yayin da suka ga azaba to amma akwai mutumin da daddare bai yi bacci ba amma aikin alheri yake yi kamar sallah kamar zikiri kamar karatun alkur'ani akwai kuma wanda da daddaren da yi bacci ba amma rashin lafiya ne hana shi baccin shi ba alheri yake ba ba shari yake ba in so samun sa ne yana baccin amma cuta ce ta hana shi baccin to dai an yi tambaya kowa za a ji amsarsa wane ne jiya da daddare ya ga tauraro mai haske fakultu husainu dan abdurrahman ya ce sai na ce da malam sa'idu dan jubairu ana ni ne nan ban yi bacci ba kuma na gan shi kama ka'idar mutanen kwarai ba sa yin ƙarya ba sa ci da buguzin ba ka abu kuma ka nuna kana yi ba ka yi ba kuma ka nuna ka yi ubangiji maɗaukakin sarki ce fala ta hasabanna allazina wala ta hasabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna la ta hasabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhum adu bima lam yaf'alu fala ta hasabannahum bi mafazati min al'azab wa lahum azabun alim kada ka taɓa tsammanin waɗanda suke alfahari da abin da muka ba su wa yuhibbuna kuma suke son an yi humadu a yabe su bima lam yaf'alu da abin da basu aikata ba wannan ayar tana jan kunne ne akan ci da buguzun baka yi abu ba ka rinka nuna kamar me kayi ba ka da shi ka rinka nuna kana da shi an gane ko wannan ayar za ta fi fitowa fili a fahimce ta cikin mu'amala ta 'yan siyasa a je a tura mutum gidan rediyo ya ta share karya wane kenan katafila wane kenan jireda wane kenan kaza ya ciyar da kaza ko ya ba da kaza ko ya ɗauki nauyin kaza wannan karya ne ko yayin kuma sai ya ƙara adadin lambobi ya yi wa mutum goma ya ce dubu ya yi ya tallafa wa mutum ashirin ya ce mutum ɗari biyu ne ashirin ɗin a ƙara mata ziro biyu to irin wannan Allah ya ce kada ka taɓa tsammanin irin waɗannan za su tsira daga azabar Allah a hira domin suna yin abin da Allah maɗaukin sarki baya so in kayi ɗaya ka ce kayi ɗaya in baka yi ba baka yi ba mana in ya zama dole sai ka faɗi kayin to ka tsaya a daidai abin da ne ka yi ba a ringizan lissafi to shi wannan bawan Allah da ya ce bai yi bacci ba da daddare to ai dalilan da suke hana bacci kamar yadda muka faɗa suna da yawa wani zai iya ɗauka tun da mutumin kirki ne ana kyautata masa zato kenan daman baya baccin karatun qur'ani yake ta yi ko sallah amma magabata na kwarai ba haka suke ba take yana faɗa dan kar a yi masa wannan zaton sai ya fito ya bayyana kansa da kansa yace sun makultu sannan sai nace in ni? amma fa ka sani ni lam akun fi salatin ba fa sallah nake ba da ban yi baccin nan ba fa ba sallah nake ba walakin ni ludittu sai dai wani abu ne ya cije ni mai dafi ko dai kunama ko maciji ko wani abu kawai cikin duhun dare wani abu ya cije shi dafin ya shiga masa jiki hana shi bacci abin kuma ya gudu bai ma san menene ba to wannan shine ya hana shi bacci da aka yi ce to wannan rashin baccin shi yasa da tauraron ya walga na ganshi ba wai dan ina wata ibada ba kuma ba wai dan na so in raya dare ba kala sai sa'idu dan jubairu malamin sa yace da shi fama sana'ata to da wannan abin ya cije ka me kai ka warke wani magani ka sha wani jiko kai wata addu'a ka karanta kala sai ce irtaqaitu nai wa kaina da kaina ne ruqya tofi irin wanda sunna ta koyar kala sai ce fama hamalaka ala ala zalika to me yasa kai tofin me kuma ka karanta a tofin kuma me hujja ka na yin tofin domin da wannan addini yake tabbata duk wanda ya ce maka na yi kaza da sunan addini tambaye shi me dalilin ka ai na ka karanta wa sa ka domin ko a lahira da haka za a tambaye ka in ka zo Allah ka yi kaza ka yi kaza sai an tambaye ka wa ya sa ka me hujjar ka me dalilin ka wani malami ya karantar da kai wata aya ko wani hadisi ka dogara da shi an gane ko gwanda ma ka saba amsa irin wannan tambayar kafin aje dan Allah ya ci alwashi ya rantsa ya ce sai ya tambayi kowa fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun na rantse da zati inji ubangiji ya rantse da kansa sai ya tambayi kowa game da abin da ya aikata kowannan hadda annabawa hadda manzanni wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin wala naqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna gha'ibin Allah ce wallahi sai na tambayi waɗanda ne aike wajen su kuma sai na tambayi 'yan aiken kuma sai na ba su labarin duk abin da ya faru a duniya bisa ga ilimi wa makon na za'ibi na domin duk abin da suka yi ba a bayan idanmu suka yi ba a gaban idanmu suka yi shi to da aka da aka tambaye shi me yasa kai wannan tofi kultu sai yace hadithun haddathanahu sha'bi madogaran mu hadisin da malam sha'abi ya karantar da mu sha'abi shi ma tabi'i ne yana daga cikin almajiran abdullahi ɗan abbas makaho ne amma mai ilimi makahon da ya gagari masu gani da kansa yake faɗa yake ma katabtu sauda'a fil bayda'a ban taɓa rubuta bakar tawada akan farar takarda ba duk abin da nake da shi na ilimi a yake da ka na haddace shi shine amir ibn shurahil ash-sha'bi imamu sha'bi kenan kala yace wa ma haddasa haddathakum to me malan shi abin ya karantar da ku wani hadisin ya labarta muku qultu husayn dan abdurrahman yace sai nace haddathana an buraida ibn al-husaybi ya karantar da mu hadisi daga buraida dan husayb buraida dan husayb shi kuma sahabin annabi ne ya ga annabi ba su duk waɗanda muka ambata a baya su tabi'ai ne ba su ga annabi ba annahu qala buraida dan husayb yace la ruqyata illa min aynin aw huma ba a tofi sai dan kambun baka ko dan guba ko dafi an gane ko ba a tofi sai dan me kambun baka ko dafi guba duk wani abu da mutum ya ci na guba ko na dafi to ana iya masa tofi kuma tofin yana amfani duk wani abin da aka yi wa mutum ake tsammanin kambun baka ne abin da ƙila muke ce da shi maita ko makamancin haka to ana yin tofi kuma an yi tofin yana amfani amma yunwa fa ka taba ganin tofin yunwa ba a tofin yunwa haka duk wani ciwo da ya fito a jiki mai tsoro tofinsa shine aje a yi ai aiki a yanke shi shine tofin farko shi wa'ancan me yasa aka ce ai musu tofi saboda abubuwa ne da ido baya gani amma kuma akwai su dafi galibi ido bai fiye ganinsa ba amma kuma akwai shi domin za a ji tasirinsa haka kambun baka ko sihiri ko mai ta, akwai ta amma ba a ganin ta yanzu za ka ga mutum a ce mayu sun kama shi amma ba za ka ga hannun mayan ba a jikinsa ko ba haka ba to wannan kaga in ba Allah ba wanda ya isa ya kwace shi ba wanda ya isa ya kwance shi saboda duk abin da dan adam baya iya gani to baya iya faɗa da shi ba kuma ya iya tsare kansa daga shi kawai wanda zai iya tsare shi shine wa Allah an fahimci wannan to kaga wannan hadisi ya tabbatar mana da cewa akwai tofi a musulunci da haka dukkan malamai ba sa saɓani kan tofi a samu ruwa mai kyau a karanta surori na Alƙur'ani, a tofa ko a hura a ba wa mara lafiya ya sha ko kai da kanka ka sha wannan yana da matuƙar kyau musamman suratul fatiha tana da tasiri a wannan ɓangaren. kawai ka rinka ɗaukar ruwa mai kyau a kofi ka karanta fatiha ka sha ka rinka yin haka rigakafi ne ya fi magani ƙala buraida ya ce a sha'abi ya ce kada hasana maninta ha'ila ma sami'a lallai wanda ya aikata abin da ya ji na ilimi kuma ya tsaya a iyanan ya kyautata ana ya yabe shi kenan abin da kai ka kyauta ilimi kai aiki da shi to ka duk wanda ya aiki da ilimi ya yi ne ya kyauta babu maganar rubutu a cikin hadisi domin mazala Allah bai yi rubutun sha ba rubutun sha dai shi yasa za ku ga rubutun sha akwai sabani mai karfi a tsakanin mutane imam mali ya ce rubutun sha haramun ne kwata kwata saboda babu shi a musulunci asali annabi bai yi ba sahabbai ba ba amma to fi kan kowane malami ya yadda to sannan da imam malik zai dawo a yau ya ga yadda ake rubutun sha da fatawarsa sai ta fita jiya zafi saboda rubutun sha da kake gani na farko akwai abubuwa da yawa wanda za su iya kai mutum zuwa ga kafirci a cikinsa kaɗan daga ciki rubuta abin da ba ƙur'ani ba ba addu'a tabbatacciya daga annabi ba irin abin da ake ce da shi hatimi ko duk da hatimin za ka gane da yawa inda a ce muna da hankali muna da wayo muna da ilimi eh, damfara ce da rufa ido wani hatimin sai ka ga an yi maka wani abu kamar manjagara uku ce ta larabci ita ukun larabci in ka kifa ta ƙasa manjagara ce kamar bakwai ce ta bature ba kwanciyar mu girbi ba kenan to sai a tunda an san kai galmi galmi ne baka je makaranta ba sai a maka manjagara ya kalli kar ukun larabci a yi maka wawa keken zero ko tayin mota to kai sai ka ɗauka wani abu ne biyar ce fata larabci da ita da five ta bature duk 5 ce amma yanzu da za a zo a rubuta maka 1 2 3 ko abcd a ce ka abcd ka je ka ka rubuta abin nan ka sha sai ka kisha to amma shi ka sha a can da yawan mutane saboda rashin ganewa rashin wayo sai a ta damfara su da wannan sai a ce maka wai hatimin annabi suleiman abin tambaya waye ga annabi suleiman har ya ganin hatimin yanzu dan Allah ba hatimin annabi suleiman ba ita kalmar hatimi ne take nufi zobe fa kenan zobe to yanzu ko zo ban shehu dan fodiyo aka ce ka nemo ba an hada ka da aiki ba bare na annabi Sulaiman annabi Sulaiman tsakaninsa da manzo Allah fa dubunnan shekaru ne fa dubunnan shekaru amma ce maka wai ga hatimin annabi Sulaiman kuma ka je ka rubuta kai tasha to wannan kaga na farko kenan na biyu tawadodin da ake yin rubutun ake sha abu ne wanda a hankalci bai dace a sha shi ba duk wanda ya makaranta allo ya san yadda ake tawada ya san tawada ba ta dace a shaka ba tawadar da tafi kowace tawada tsafta ita ce ta wancan bayan tukunya tukunya dai daga gani ko ta ƙasa ko ta ƙarfe in aka ɗora ta akan murhu ta yi wuta ta yi wuta bayan ta ba yana baki ba to wannan tawadar ta wanke a je a wanke bayan tukunyar ita tafi kowace kyau amma akwai tawada ta zige wanda shi wannan zigen in aka gaya maka abubuwan da ake za ka sha mamaki wani zigen tsumma ce ta bola ake konawa a kona ta zama gawayi ta yi baƙi sai a rinka cuccura ta a rinka kula ta kamar fura sai a bata ta bushe to ne masu talla suke talla sai kai kuma ka siya sai ka je ka samu ruwa sai ka sa a ciki sai ta narke in ta narke sannan abin da zai biyo baya biyo baya wani lokaci a sa ƙaro wani lokaci a samu sukari sukari dai da muka sani sai a zuba Shi shine zaka ga idan kana karatu rubutu a allo wani lokaci zaka zo ka rubuta abu ka zo ka tarar babu shi saboda kuda yana bin zaƙin sukarin sai je shanye maka dugon ba sai ga kai bismillah da ba amma kawai gari ba dugon saboda abincin kuda ne ya je ya cinye kayansa to irin wannan shi fa zamu zo ai ta rubuta mana muna dannawa a cikin muna sha Haka bai dace ba akwai tawadar da ake kona masara ta yi ƙurmus ta zama ne ita ma toka gawayi sosai sannan a zo ana yi duk waɗannan abubuwan a lafiyance bai kamata a sha su ba idan iyayenmu da kakanninmu a da sun sha sun zauna lafiya to ka sani yanzu in ka sha ba dole ka zauna lafiya ba saboda da tsirar jikinsu ba irin tamu ba ce Allah ya faɗa halittar farko sun fi halittar baya kwaliti kuma haka Allah ya duniya har ya ƙare ta manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace annabi adamu an yi shi kaza kaza kaza kaza tsawon sa zira'i 60 shekarun sa dubu a duniya amma tun daga kansa ake rage halitta ake rage mata quality har alkiyama ta tashi yanzu inda zaka za a baka labarin iyayenka shekara 100 baya zaka ga lafiyar su ba irin taka bace abincin su ba irin naka bane to kai ma yanzu nan gaba ƴaƴanka da za su zo shekara 100 baya quality su ba zai kai naka ba a da kila ba a fara ciwon tsufa sai an kai shekara 60 amma yanzu daga ka haura 40 ka fara ka fara ciwon tsufa a da tsoho sai ya rayu tsawon rayuwarsa ba a sa masa dokar kai ya ci komai ba komai ci yake amma kai yanzu ko ba a sama doka ba in kana da hankali ka san akwai abin da bai kamata ka ci ba ka kiyaye a da sai su ci su kwanta lafiya amma yanzu ka ci ka kwanta wai dai a ta da kai in dai za ka juri haka to ka za ka gane kuranka to da haka irin waɗannan abubuwan zamani ya juya ilimi ya zo dole ne mu san abin da ya kamata da ka dai shi rubutu akwai malamin da suke ganin za a iya rubutawa amma dai imam malik yana da cikin wanda suka ce ba za a yi ba kwata-kwata saboda waɗannan illolin da muke faɗa yana daga cikin illolin rubutun sha a yau wanda ɗan asalin shi ya haifar da jabin shine ana buɗe ayoyin ƙur'ani ana sa sunayen mutane sai ya ce ga maganin mallaka maliki yau dini mun jaya sai a yi kato to sai a rubuta sunan namiji a rubuta sunan mace sai a rufe to me kawo wannan da ba a yi da ba za a yi wannan ba maganin kar a yi kar a soma yau ta kai akwai bokayen da suke karɓar jinin hailan mata su rubuta musu rubutun sha da shi su sa su su wanke su je su wa mazan su miya da shi wajen su mallake su duk wannan yana faruwa da ba a yi duk da ba a zo nan ba to kaga amma a tofi ba za ka samu waɗannan matsalolin ba a tofi babu waɗannan matsalolin an gane ko to da ka dai yayi shi yace qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddatha ibn abbas sai ce to kuma ka sani mu abdullahi dan abbas ya bamu labari ya zantar da mu hadisi ma'ana bayan malamin ya ji ilimin ɗalibin to kuma zai kare shi da wani ilimin anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu kala cewa annabi ya ce uridat alayya al-umamu an yi min holin al'umomi uridat alayya an bujiro min da su an mun baje kolinsu an yi min holinsu shi ne arb an gane ko wa na jahannama yawma izin lil na arba wa uridu ala rabbika saffa فعرضناهم ولم نغادر منهم وحشرناهم كأشي وحشرناهم فلم نغادر منهم آدا فعرض عرض ينا نفهم بجا كولي تتود أبو فيلي أغنشي يومئذ تؤردون لا تخفى منكم خافية خافية ذاك manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari Allah madaukakin sarki ya masa majigi na abin da zai faru a ranar tashin alkiyama annabi yace uridat alayya al-umamu an bijiro min da al'umomi na abin da zai faru ranar tashin alkiyama naga samfil naga majigi fara'aitu nabiyya sai naga wani annabi wa ma'ahu rahadu mutanen da suke tare da shi ba su kai goma ba alamar waɗanda suka yi imani da shi ba su da yawa domin akwai annabin da duk abin da yayi a cikin mutane bai fi mutum ɗaya imani da shi ba akwai wanda bai fi mutum biyu ba akwai wanda bai fi uku ba akwai wanda kwata-kwata yawan mutanen su bai kai goma ba manzo Allah yake na ga wannan a tashin alkiyama Allah ya nuna min hakan za ta faru Wannabiya nabiya wani annabin kuma wa ma'ahun rajulu sai ka ga mutum ɗaya ne tare da shi ma'ana mutum ɗaya ne imani da shi war ko mutum biyu alamar mutum biyun ne kaɗai suka yi imani da shi Wannabiya wa laysa ma'ahu ahadun kai wani annabin ma shi kaɗai zai wuce ta gaban zatin Allah ba kowa tare da shi alamar ba wanda ya imani da shi yadda ya zo ya wa'azinsa ya gama haka ya tafi ba wanda ya karɓa to da ka a ranar lahira shi kadai zai zo ya wuce ya tafi aljanna ba kowa tare da shi mazala ya ce ana cikin nuna min wannan izuru fi ali sawadun azim kawai sai aka nuno min dandazan mutane mai tarin yawa an gane ko an kira dandazan mutane da sawad duhu saboda duk yadda cunkoso ya yi yawa sai an samu mai duhu ya can sai na ga wata duhuwa babba ma'ana taron jama'a mai yawa su ma za su zo su wuce ta gaban zatin Allah a ranar tashin alkiyama manzala ce fa zanantu annahum ummati sai ne zaton al'umma ta ce domin Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da Allah ya albarkace shi da shi sama da sauran annabawa shine yawan mabiya shi kan an yi imani da shi da yawa an bi shi da yawa to shi kuma annabi yawan wanda suka yi imani da shi yawan shiyarsa kenan a wajen Allah yawan ladansa domin duk mutum ɗaya da ya yi imani da shi yana da kamasho na wannan mutumin an gane ko Ku da haka manzo Allah Allah zai bashi kamasho mai yawa lada mai yawa saboda yayi aiki tukuru an samu mabiya da yawa wanda suka amsa da yawa shi yasa ba wanda ya kai manzo Allah samun lada a duniya yanzu duk wanda yayi salati sai an bashi lada dan shi ya koyar da salatin ba dan shi ba da baka sani ba duk wanda yayi istighfari bayan an yafe maka shi kuma sai an bashi lada dan shi ya koya maka duk wanda ya sallah bayan an baka lada shi ma sai an fitan mai da kamasho kuma ba daga naka ba dan shi ya zo maka da ita in ka bi iyaye sai an ba shi lada duk da ba shi ya bi ba amma shi ya koya maka ne ka bi to wannan ka'ida ce ta Allah shi yasa in ka gane wannan yada alkhairi ba abin da ya kai shi lada yada sharri kuma ba abin da ya kai shi bala'i saboda duk wanda ya kwaikwayi sharrin nan naka kana da kamasho in ku alheri ne duk wanda ya kwaikwaya kana da me kamasho shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ran da aka yi kisan kai kullum adadin mutanen da duk aka kashe kisan zalunci kisan ta'addanci to dan annabi adamu na farko sai ya dauki kamasho saboda shi ya fara kawo wa duniya ta'addanci da da koyar da kisan mutane ba zai ba dalili ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwal man sanna al-qatl manzo ce ba wata rai da za a kashe ta ji ba ta gani ba face sai dan annabi adamu farko ya dauka masho domin shi ne farkon wanda ya fara koyar da kisan kai a duniya to ka kaddara a garin ku kai ka fara koyar da aikin banza askin banza a ƙauyen ku duk da samari ba sa yi yau kai ka zo musu da shi duk da samari ba sa as down sassaɓo da wando ƙasa kai ka zo musu da shi duk samarin unguwarku ba sa shan komai kai ka koya musu shan banalin totalin kodin kaga wannan ba karamin shari bane ba to da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai aka nuna mun taron jama'a sai ne na dauka cewa al'umma ta ne faqila li sai aka ce da ni haza Musa wa qaumuhu wannan da kake gani Musa kenan yake tahowa da shi da mutanansa to kaga ya nuna shi ma annabi Musa ya samu me ta goma shi ya samu yawan mabiya annabi Musa ya samu yawan mabiya manzo Allah ya ce fa nazartu sai na sake duba fa'iza idza sawadun azimun sai na sake ganin wata duhuwar ta mutane ta tunkaro fa sai aka ce da ni hadhihi ummatuka to kai kuma ga taka al'umman nan manzo Allah wa alfan to amma abinda tawa ta fita annabi Musa ni a cikin tawa al'umar akwai mutum dubu saba'in yadkhuluna bai bighairi hisabin wala azab Allah ya mun alfarmar za su shiga aljanna babu bincike ba wata azaba kun sa akwai mutanen da za su shiga aljanna amma sai an dan mamare su mari irin na lahira mari irin na mala'ika rankwashi yanzu ko irin kattin nan ne da suke daga karfi aka ce wani ya kutufe ka one block seven die ai ka shiga uku duka ɗaya zai ma kuma kai jinya wata uku to ballantana a ce mala'ikan da zai iya ɗaukar duniya ya danƙwe ta a hannu ɗaya a ce shi za a ce ya kutufe ka kai Allah ya kiyaye to da kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace cikin al'ummarsa akwai mutum 70 bakan bakansi ne Allah ya bashi za su shiga aljanna ba wani lissafi da sun zo kai za za a wuce wuce wuce free of charge wani zai iya cewa to ai saba'in sun yi kaɗan, yau ko a iya rijiyar zaki aka ce a ɗebi saba'in? ai za a rage da yawa to ita dubu saba'in ɗin haihuwa za ta yi ta yi kowane ɗaya shi masu ya jawo dubu saba'in duk dubu saba'in su masu jawo dubu saba'in haka za a yi ta yi har sai an gama kwashe mu to amma su na farkon da su ne farko albarkacinsu za a ci bari ku ji kwalifis ɗinsu da sharaɗin da suka cika suka samu wannan alfarmar a wajen Allah to lokacin da manzo Allah ya bada labarin iya wannan gabar thumma nahaba fa dakala manzilahu sai wani uzuri ya sa ya tashi sai ya shiga gida ko dai ya so ya kama ruwa ko aka yi kiransa ko dai wata bukata ta yau da kullum sai ya tashi ya shiga gida sai ya bar sahabbai a masallaci fa an nasu fi ulaika to shikenan sai hira kuma ta barke tsakanin su jakin bene ko akwai hirar da ake ce da ita jakin bene bayan an yi hira ta gaba daya wasu kuma su ci gaba da hira bayan an tashi ko kuma a yi wata hira kafin a shigo mitin na gaba ɗaya to duk wannan hausa shi ake cewa jakin bene to shi kenan bayan manzo Allah ya shiga gida sai sahabbai suka hau tattaunawa a bayan idansa game da waɗancan mutanen da ya ce mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu lissafi babu azaba kowa yana faɗa albarkacin bakinsa su waye kai amma waɗannan sun more fakala ba'dhum sai wasu daga cikin sahabbai suka ce fala allahumul ladina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tayi wannan dubu saba'in din iya sahabbai ne domin karshen daraja a addinin musulunci shine ka zama me sahabi in dai kai ba annabi bane to sai suka ce ai in haka ne tayi sahabbai ne to kaga inda sahabbai ne mu ba za mu sare ba babu mu a ciki mu ba to amma ba annabi ne ya faɗa ba wasu ne suka faɗa wa qala ba'dhum wasu kuma sai suka ce fala allahum allazina wulidu fil islam falam yushriku billahi shay'an tayu sune yayan da aka haife su a musulunci su ba su taba shirka ba ba su taba bautar gunki ba to anan kuma za a iya samu a cikin wasu domin su mafi yawancin sahabbai su da sun yi shirka daga baya suka tuba suka zo suka musulunta an gane ko to a nan ne malamai suke tattaunawa da wanda aka haife shi a cikin musulunci da wanda musulunta ya waye fi falala Eh? wanda aka haife shi ya bai san ciwon abin ba ai a sama ya zo ya tsanka shi yasa za ka samu mafi yawancin wanda suke sakaci da musulunci wanda aka haife su a ciki ne su ba san wahalarsa ba ai kamar dukiyar gado ne da wanda ya tara dukiyar da wanda ya gada wa ya fi mata cin wulakanci wanda ya gada shi bai san zafin neman ta ba kuɗin da mahaifinka ya tara tsawon rayuwarsa shekara arba'in ba sanyi ba zafi ba dare ba rana kai sai ka zo a wata biyu ka kashe su a ba ba zai iya kashe su a wata biyu ba saboda ya san zafin neman su da wahalar da ya kafin ya same su to haka ne za ka kwatanta misalin wanda aka haife shi a musulunci da wanda eh, shigowa ya shi wanda ya shigo musamman a wancan lokacin wani sai da ya sha ɗan karen duka kafin ya musulunta wani sai da aka kwace masa mata wani sai da aka kwace masa dukiyarsa duka saboda ya musulunta ko yanzu kuma akwai wannan yanzu a nan nan bagwai akwai wani ƙauye da muke zuwa wa'azin maguzawa ake bani labari rana tsaka wani ba maguje kawai hankali ya zo masa ya ce kai domin yan mission suna zuwa missionary suna zuwa musu to sai missionary suka ja su suka ce ai su shigo kiristanci annabi isa allah ne kaza kaza to shi da ya yadda ya zama kirista amma rana tsaka kawai sai hankali ya zo masa ya ce kai ba yadda za a yi wanda mace ta haife shi ya zama allah ya ce domin ku da kanku na faɗa yesu almasihu mace ce ta haife shi ga ma sunanta to abin tambaya kan ta haife shi wa ake bautawa kan ta haife shi wa yake rike duniyar yanzu ku zo ku ce mana shi yake rike duniya shine kaza shine kaza shi za a bautawa to yanzu shi bai so ya shiga musulunci ba amma ya ce wallahi shi bai yadda da wancan ba yanzu yana nan baina baina to yanzu abin da labari ya zo mana an kwace matarsa an kwace ƴaƴansa. dan babansa yana nan yanzu babansa ya kwace masa mata ya kwace masa ƴaƴa, ya kwace gidansa na zama yanzu ya ce damuna bana sai dai ya noma shi kadai ƴaƴansa ba wanda zai taya shi noma to yanzu dan Allah wannan in ya karbi duk wannan kalubalen ya shiga musulunci zai daidai da kai zai daidai da ni mu da kawai tashi muka yi a gidanmu muka ga ana yi ba mu san wahalar da aka sha ba kai. yi da yasa mafi yawancin malamai suka ce waɗanda suka shiga musulunci ba haifar su aka yi ba a ciki sun fi falala kuma musamman su mafi yawancin sahabbai irin a wannan ajin suka zo mafi yawancin sahabbai shiga suka yi abubakar shigowa yayi ba a ciki aka haife shi ba Umar shigowaye ba a ciki aka haife shi ba Usman shigowaye ba a ciki aka haife shi ba Ali shigowaye ba a ciki aka haife shi ba duk asharatul mubashirun bil janna shigowa suka ba a ciki aka haife su ba to yanzu kai ka hada kanka da su dukan da suka sha suka jure akan kalmar shahada kai zaka karbi irin sa zaka taba karbi irin sa ba yanzu ana bani labari wani saurayi sau talatin yana zuwa interview aiki bai samu ba wata ranar da ya je wata ma'aikata ta talatin din aka gama interview aka ce ba za a ɗauke shi ba da ya tsaya ya kalli sama sai ya ihu aka ce me ya faru daraktan yana ciki shi kuma yana reception ya ce wallahi in ba a ba shi ofa ba daga wannan aikin ya bar musulunci ya ce sau talatin ya interview wallahi in ba a ba shi ofa ba wallahi fita zai yi daraktan yana ji ya fito a guje ce ku bashi ku bashi ku bashi <laughs> bakan tsina ne to kaga daman a ruwan sama ya samu abin da aka yi barar abu ne mai sauki amma wanda ya san sai da ya sha rankwashi ya sha duka ya sha dundu sannan ya shigo zai fita da sauki ba zai fita da sauki ba da haka dai sahabbai suka ci gaba da tattaunawa su waye wa'ancan wanda za su shiga aljanna babu hisabi wasu suka ce ta yi yaran da aka haife su ne a musulunci ba su taɓa yin shirka ba wa zakaru ashiya'a suka dai ta faɗar abubuwa daban-daban waɗannan su ce a'a ta yi kaza ne waɗannan su ce a'a ta yi kaza ne ta yi wanda suka je yakin badar ne a'a ta yi wanda suka yi bai'atul ridwan ne a'a ta yi muhajiruna ne ta yi ansaru ne suka dai faɗa abubuwa cewa. yawa fa kharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna tsaka da wannan tattaunawar sai ga annabi a dawo fa akhbaruhu sai suka bashi labari game da tattaunawar da suke fa qala sai ce humul ladina la yastarquna to bari ku ji duk abin da kuka faɗa din ma ba nan bane su waɗanda za su shiga aljanna dubu saba'in babu hisabi babu azaba a matakin farko su ne waɗanda layar sarƙuna ba sa neman ai musu tofi ba sa neman ai musu allura domin duk ita ma tana shiga ƙarƙashin tofi mana su duk abin da sai sun nemi wani ya yi musu to ba sa yi ko da fa yin ba haramun ba ne tunda mun faɗi tofi a baya ai halal ne ko to amma su tsabar dogaransu da Allah ba sa neman wani ya musu tofi ba sa neman wani ya musu addu'a wanda kuma akwai bambanci tsakanin wani ya yi maka da kai kai wa kanka shi wani ya yi maka ma'ana kamar yanzu ka sa wani tsakaninka da Allah to wannan kuma alama ce ta rauni ga bawa so ake komai tsakaninka da Allah ya zama direct labor kai tsaye wa iza alaka ibadi anni fa inni qarib komai Allah ta yi to amma akwai mutanen da suke da rauni su suna ganin ba za su iya tunkara Allah ba kuma ba su san hanyar da ake bi a tunkare shi ba ba su san ma kalmomin da za su yi magana da mahalicci ba ba su san ladabin addu'a ba ba su san lokacin da ake addu'a ba to sai sun ce wasu su yi musu to wannan kaga ai rauni ne da wanda za a yi wa da wanda zai yi da kansa ka hada su ba ɗaya bane to sai manzo Allah ya ce ku sani su waɗannan mutanen na farko ba a yi musu ba a musu tofi ba wai dan yin a yi musu tofin laifi bane amma su matsayinsu na dogaro da Allah da imaninsu da Allah da filarsu da Allah ta sa direct suke magana da Allah in addu'a ce su roƙe shi kai tsaye in ibada ce su yi masa kai tsaye ba sa biye biye an fahimci wannan to sai mu dawo misalin da na faɗa haka allura akwai mutumin da zaka ga saboda dogaransa da Allah duk ciwon da zai ba zai allura ba ba zai yi allura ba ba wai bai yarda da allura ne. amma shi a aqidarsa ita cuta baiwa ce kamar yadda duk kowa ma yake bawa shigarta da umarnin Allah ta shiga jikinka kuma fitarta sai da umarnin Allah shi yasa in ka lura da kyau in baka da lafiya in zaka shanye fanadol, kai in asibitin murtala zaka shanye duka wallahi ba za ka warke ba amma ko baka sha magani ba wani lokaci sai ka ji kai ne ka warke to wannan amma ba kowa yake fahimta wannan ba akwai wanda yake ganin da ya sha fanadol zai warke kuma in ba a yi wasa ba sai zuciyarsa ta rinka nuna masa kai wannan fanadol din akwai ƙarfi ya ba manta da cewa fanadol aikin banza ne masara ce fa aka nika ta aka yi mata dabaru da chemical aka miƙo ma ta tsotsa Allah ya ga dama ya ba ta tasiri saboda ya san a cikin bayi akwai masu raunin imani da tawakkali su sai da wannan amma akwai waɗanda tunaninsu da imaninsu da fahimtarsu ga Allah ta wuce fanadol sun san duk abin da za ka sha a duniya in Allah bai ce da cutar nan ba fita wallah ba za ta fita ba shi yasa sai ka ga cutarka da wani iri daya, amma shi ɗazu warke kai yau shekarar ka goma baka warke ba saboda kai takan mai cutar bai ce fita ba amma shi sa an ce fita kyale shi lokaci yayi to wannan yasa su ba sa shan magani saboda su suna ganin magani bai isa ba ya musu Allah suke nema ya musu Allah ne mai yi ba magani ba to cewa ba sa yi kuma kamar yadda na faɗa ba fa yana nufin haramun ba a bahaushe ya karin magana ce inda wani ya yi rawa ya samu kuɗi wani ya yi duka zai sha idan wani bai sha magani ba ta kaimar kai in baka sha ba kila jikinka ya gaya ma da ka kowa ya bauta wa Allah gwargwadon matsayinsa in kai sai da fanadol to a haɗa da fanadol amma wanda imaninsa da tawakkalinsa ya kai shi yana ganin fanadol aikin banza ne in ya tsaya haka Allah zai tsaya masa tabbas wa man yatawakkal ala Allah huwa hasbuhu duk wanda imaninsa da tawakkalinsa ya kaiye mu'amala da Allah kai tsaye ya cire duk wani sababi to Allah zai tsaya masa amma ba kowa yake da wannan imanin ba shi yasa manzo Allah yake law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi da malejin yaddaku da Allah da tawakkalin ku da shi zai kai irin na tsuntsu to da kun ga abin mamaki kun san tsuntsu wata dabba ce mai ban mamaki tsuntsu baya fito duk da yana gida kuma tsuntsu baya aje abinci duk tsuntsaye kusan ɗabi'ar su ɗaya tsuntsu ya aje abinci sai dai aje masa amma shi dai baya ajewa kuma shi baya tika shi iya abin da ya yau ya ƙoshi ya gama haka zai shiga ɗakin sai ya kwanta to amma gobe haka zai tashi safiya kal ba ko ƙwayar hatsi amma kan yamma ya ƙoshi shine manzo Allah ce da za ku rinka dogaro ga Allah irin dogaran tsuntsu da razaka kum da ku shi Allah ya nuna muku abin mamaki da ya rinka azurta ku kama yarzuqu tayr irin yadda yake azurta tsuntsu taghdu khimasan wa taruhu bitana duk tsuntsu da yunwa yake tashi amma kan yin ma ya koshi amma mu saboda rashin tawakkali ne dole ka shiga da biredi dole ka tanadi firanto da milo da kaza da a aje dole ka yi fito dole ka yi kaza abincin ma har na tafi da gidanka garin rogo kenan ko ko a jiƙa ko a kwaɗanta wannan duk raunin tawakkali ne amma ba fita muka yi haramun ba ka fahimci bambancin haram da kuma abin da manya sun wuce wajen an fahimci wannan to da ka dai waɗannan bayan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasarquna ba sa neman ai musu ruqya shine tofi da danginsa wala yaktawuna ba sa lalas lalas wani tsari ne na maganin mutanen da shine yin amfani da wuta wajen samun waraka ko dai a sa karfe yayi ja yayi ja sai a zo inda waje yake ciwo sai a ɗona masa to mutanen da yau da gobe ta hanyar sakiya kenan yawa sakiya mutanen da sun gano ta hanyar kimiyya da fasaha su wannan yana magani in ciwo ya ciwo idan aka samu karfe ya ja ya ja aka dona wajen to ana warkewa musamman ciwon da ya shafi jiki kumburi ko kumewar jini ko makamancin haka amma ba kawai dodana karfan ba ba. Kar ka je ka sa kusa ka ce an ce ana dodana wuta ka je ka dodana a'a ilimi ne shi ma mai zaman kansa akwai jijiyoyin da ake tara akwai gabobin da ake tara sai a soka yanzu kamar mutanen cana ne za ka ga su daga cikin hanyoyin maganin su sassoka allura a jiki to kawai ana nufin kawai ka zo ka sassoka jikinka allura a'a akwai jijiyoyin da aka san su ilimi ne jijiya za ce ake soka masana sun san daidai inda ake sokawa amma ka je ka burma jikinka to kai ka jiyo to da ka su ba sa yin lalat ba sa yin sakiya shine magani da wuta kamar yanzu kaga a zamanance ka ce ba sa ne operation surgery domin shi ne a madadin wannan wala ya na kuma ba sa canfi mun san canfi canfi wata al'ada ce da larabawa suke yi wanda a ƙarshe ta shiga duniya asali suna yi ne da tsuntsu shi yasa ma aka samo mata suna daga at daga at-tayru tsuntsu qalu inna na bikum la in tantahu lanarjumannakum wa la minna azabun alim qalu ta'irukum ma'akum to asali su laraba suna canfi amma da tsuntsaye suka fi akwai tsuntsaye yan dangi wanda su ba ka ganin su ɗaiɗaiku sai dai a cikin ne dangi kamar balbelu an gane ko kamar benu su galibi a dangi suke tafiya to irin waɗannan tsuntsaye za ka ga a kan bishiya ɗaya suke kwana to a da larabawa idan mutum zai yi wani abu ko tafiya ko neman aure ko neman wani abu inda suke zuwa su gane abin da alheri ko ba alheri shine sai mutum ya samma ko ya je irin wannan bishiyar da tsuntsaye 'yan dangi suke kwana sai mata ƙara ko ya girgiza ta to in ya girgiza ta koye kara in tsuntsayen suka tashi gaba ɗaya za su tashi a lokaci ɗaya ne domin su haka Allah ya ɗabi'antar da su tare suke tashi tare suke komai to in suka tashi in suka yi dama to wai abin akwai nasara ko in suka tashi sai suka yi gabas to abin akwai nasara amma idan suka tashi sai suka yi hagu ko suka yi yamma to abin ba nasara ba zai ba to wannan shine asalin canfi da tsuntsaye ake yin sa to su waɗannan mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi ba sa canfi duk da sun rayu a lokacin da ake camfin amma mu matsalar mu shine yanzu ma bamu san camfin ba saboda yanzu camfin ya mutu ba ma sa ake sosai ba to amma duk da mun ce asalin sa da tsuntsaye ne amma akwai camfin da kuma ba da tsuntsaye ake yi ba kamar me eh kamar camfi da rana a ce abu duk an abin da aka fara rana kaza zai yi kaza kaga wannan camfi ne kamar me kamar cewa shara da daddare tana kawo me tsiya kamar yana a gida a ce tana kawo tsiya ko talauci a'a barin yana a gida kazanta ne amma ba da alaka da talauci da yana ba su da wata alaka ko a ce idan mutum ya yi aure yana yin auren sai ya samu arziki buɗi ya zo masa sai a ce matacce in kuma yana yin auren sai ya samu ci baya sai a ce matacce waccan a ce mai goshi waccan a ce mai farar kafa duk waɗannan canfi ne ko abin hawa ana camfi da abin hawa ko gida ana camfi da gidaje duk waɗannan camfe-camfen babu su a musulunci haramun ne ma a asabaka min hasanatin fa min Allah ma a asabaka min sayyi'atin fa min nafsik an gane ko wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik kul kullu min indillah to da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan ya ce wa ala rabbihim na kuma ga ubangijinsu suke da cikakken tawakkali lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana fa qama ukasha ibn mihsan sai ukasha dan mihsan ɗaya daga cikin sahabbai sai zumbur ya miƙe gaban annabi fa qala sai ce ud'u Allah ay yaj'alani minhum roƙan min Allah ya sa ni cikin su fa qala sai qala sai manzo Allah ya ce anta minhum kana cikin su cikin suwa yawa dubu saba'in ba wai cikin wanda ba sa waɗannan abubuwan ba ta yi okasha yana yi domin da ba don yana yi ba ma ai da ba zai ce a roƙa masa Allah ya zama cikinsu ba da automatically yana cikinsu tunda an faɗa ko ba haka ba yanzu kamar a makaranta ne sai in ce duk ɗan aji biyar za a ba su dubu biyar biyar ko kuma kai ɗan aji biyar ne kana buƙatar ka ce a saka a cikinsu da ai da man kai a cikinsu kake kai ɗan aji biyar ne to amma ɗan aji uku zai ce ni ma da sai a ce to kai ma shiga kai baka aji biyar ko hudu amma yanzu shiga cikin su to okashi asali waɗannan abubuwan da aka faɗa ta yi yana wani daga ciki amma yanzu alfarma yake so a yi masa duk da yana abin amma a sa shi cikin wa'ancan da za su shiga aljanna dubu saba'in babu hisabi babu azaba sun makama rajulun akara sai wani mutum shi ma ya zumbur ya miƙe shi ba a faɗi sunansa ba ko dai mai ruwaya ya manta sunansa ko kuma ya rufa masa asiri domin ai da nauyi a ce ka roƙi annabi ya hana ka a lokacin da ya ba wani to wasu suka ce rufa masa asiri akai ba a faɗi sunansa ba amma an san kowaye fakala shi ma sai ce ud'u Allah ay yaj'alani minhum roƙan mun Allah ya sani a cikin su ya ma'aikin Allah fakala sai annabi yace sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka to anan sai malamai suka yi magana biyu me yasa annabi yace ukasha ya riga ka dan kada ya ci gaba da bude kofar fitar roƙa in suka ci gaba da roƙa to kujerun za su ƙare a wannan lokacin mu ba za mu sa rai ba za a gama rabe su to shine sai annabi ya musu hikima sai ya rufe ta ah, kai ukashi ya riga ka to tunda shi aka ce ukashi ya riga shi yanzu wani ma in ya motsa shi ma za a ce ne kai ma ukashin ya riga ka da haka kai ma zauna Shi ke nan sai daga nan sai suka daina roƙa to malamai suka ce hikimar shine annabi yana so kujerar ta zo har ƙarshen duniya da haka yanzu zai iya yiwa a yanzu ma akwai cikinmu wanda yake da wannan Allah ya sa mu ne duka in kuma ta kai ta kawowa kuma fa so so ne amma san kai yafi ko amma dai fatan mu Allah ya sa dukan mu baki daya wasu malaman suka ce a shi wannan munafiki ne bai cancanci ai masa wannan ba shi yasa annabi sai ya ki an gane ko sai ya ki to wannan ma duk yana nuna maka karamci na manzo Allah da yake din bai fito ya tona masa asiri ba ai kai kaza ne ai kai kaza ne sai shiru kawai ukasha ya riga ka to sannan a wannan gabar za mu gane falalar shi wannan ukasha sannan mu lura da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta bawa mutane aljanna a lokacin yana raye wasu ya faɗe su a dunkule wani lokaci kuma ya faɗi sifa ya ce duk wanda ya yi kaza ɗan aljanna ne abin da yake nufi a cikin sahabbai akwai masu yi kuma yana so ne su dage su ci gaba da yi wata rana annabi ya fito da safe yace daga cikin ku akwai wanda da safe yau yaje duba mara lafiya abubakar ya daga hannu yace je. daga cikin ku sassafe fa kamar irin karfe 8 sannan ya sake cewa daga cikin ku a safiyar yau akwai wanda yaje jana'iza abubakar ya daga hannu yace je. daga cikin ku akwai wanda da safen ne ya siyar da miskini ya sadaka abubakar ya daga hannu yace je. daga cikin ku akwai wanda yake azumi abubakar ya daga hannu yace yi, ina yi da yake kai ba wanda zai haɗa waɗannan abubuwan a wuni ɗaya sai dan aljanna to kaga anan a fakaice yana cewa abubakar ɗan aljanna ne kuma duk wanda ya iya yin irin wannan a wuni ɗaya dai dan aljanna ne haka ko kai yau da safe ka tashi da azumi maza ka tafi ka je ka duba mara lafiya maza ka nemi inda aka yi mutuwa ka je jana'iza maza ka nemi wani miskini ka taimake shi ka gani in dai da imani kai ma wannan sai ya tabbata gare ka limisli haza فليعمل الآمل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Allah ya sa mu dace ana nuna min lokaci ya cin mana tuntuni sai mu tashi akan fihi masail in Allah madaukin sarki ya kai mu darasi na gaba sai mu karanta mas'alolin da malam ya tankado ya rairayo a ƙarƙashin wannan babu mun yalwata harshe wajen karatu saboda waɗansu fa'idoji na ilimi ya fi kawai a ce mu yi fassara mu yi karatun bambaki in baka fassara mu ce wasu abubuwan suna bukatar kai ma ka ji su a fayyace maka su la'alla kai ma gaba za ka iya karantar da wani za ka iya ɗorarwa a gaba Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisantata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh